bayan mun jefa arrawasi shine waɗannan manya-manyan duwatsu muka kafe ƙasar da ita Allah yake cewa kuma wa ambatna fiha sai muka bubbugar kuma daga cikin wannan ƙasar ku gane muka bubbugar daga cikinta min daga kulli kowane she'in abu wanda yake mawuzun yana da daraja kuma zai aunu yana da mutunci idan da an mu babu tsoro ba an samu matsala ba to sai aka bamu duk abin da kake bukatar sa kai a doron ƙasa shi za ka zo ka shuka inibi ka shuka masara ka shuka gero ka shuka dawa an shuka shinkafa an shuka menene duk waɗannan abubuwa Allah ce mu muka bubbugar da su daga doron ƙasar ba kai bane in baka sani ba ka tambayi Allah a cikin alƙur'ani afara'aytum ma taharuthun a antum tazra'unahu inji Allah am nahnu zari'un abinda kuke shukawa ku kuke bubbugar da shi a'a ko kuma a'a mu ne muke bubbugar da shi ku ne ko mu waje an nala kun fi ha ma'aish muka sanya ku muka sanya muku ku ya zama naku fi ha a cikin doron kasar ma'ai ya zama abinda kuke rayuwa da shi shi ta kana buƙatar ka ci abinci kana buƙatar ka sha abin sha kana buƙatar doron ƙasan don yi tafiya kana buƙatar sama ma don yi tafiya ka kalla hankalin ka ya kwanta kana buƙatar duk wa'annan abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka don ka rayu Allah ya mallaka maka abubuwa da yawa kai wa mallastun lahu bi raziqin har abin da baka iya bashi arziki Allah ya baka kana da bawa ba kai kake iya azurta shi ba arzikin bawa na wurin Allah ba kai bane ɗanka ba kai kake masa arziki ba ba kai ba ne in kuma kana kallon kai ne ka mutu yau ka gani zai rayu sai lokacin da Allah ya ce zai mi zai bar duniya ba arzikin ka bane shi yasa wani daga cikin salafin sali yake cewar wala shi kuma duk duniya babu abin da yake bashi sha'awa irin bako yace domin shi bako arzikinsa a wurin Allah yake amma ladan kuma gare ni yake zuwa shi da duk abin da ka ɗauka ka ba bako daga Allah ne hatta dabbobi ka kake azurta ku? za ka iya kaci ari na ɗaure shi a gida nake nemo ciyawar daga ina ka samo ciyawar naka ne duk abin da ka ɗauka ka ba dabba ba naka ba duk abin da ka haɗa kayayyaki ka samu gurin ubangiji ya riga ya aje maka su ka ɗauka ka haɗa ka bata kuma na duk abin da za ka bata bai kai wanda inda za ka sake ta za ta samu ba ko don ka aje ta kana bata ciyawa mai kyau ka kyale ta ta sha ruwan kwatanta ko dan ada, yana so a kyale shi wata ran ya ci dan wake a kyale shi wata ran ya ci goruba shi ne rayuwar ai amma ka zo ka ce bari ka killace shi guri daya duk daɗin da za ka shi ba ya ji sosai amma ka bar shi ya dan yawansa a duniya ya ci ɗan goruba a can ya ɗan ji a can ya ɗan ji wannan sai ya rinka jin sauki a rayuwarsa yana kashe wa mallaftun lahu bi raziqin Allah ta yake cewa da wanda kuɗin da kuke kallo ba ku iya arzita shi amma Allah ya ɗauka ya ba ku ba ku kuke masa arziki ba Allah ne yake azarta shi ba ku ba ne. wannan abu ne da ya kamata a matsayinku na 'yan adam ku sa shi a zuciyarku wallahi da yawa akwai abubuwan da kawai kai dai kai iya naka shi yasa idan kana da mata malam Allah ne ya ɗauki matar ya baka malam ka ci da ita kawai wai magana ba za ka iya ba a ka ci da ita duk da za ka fita ka gaya wa Allah Allah haƙƙi ne ka ɗora mu Allah kuma na fita in nemo abin da ka ce in yi amma ba abin da zan samu sai abin da za ka bani to Allah ka bani sai ka fita ka nema sai ka tarar Allah tabaraka wa ta'ala ya taɓa zuciyar wane da wane wani abin ma da wani zai siya sai ka tarar ma me zai da ita idan Allah ya sanya arzikin wani yana hannunka wala bayan da za ka yi sai ya zo da abin shirme sai ka siya aka fara tunani wai in ka sai wanda amma me za ka yi da shi saboda an rubuta sai ya ci abinci a hannunka ko kada zuwa mota ka ta samu matsala ya tura ma kunya ta kama ka ga ka marowaci amma ga kunya dole ka dan girgiza kai ka ce to mutumin nan ya kokari tun daga ce yake ta tura motar na haka shi kuma la ko ya tura mota ne fi sabilillah kuma ya fito ne ma wurin Allah sai ka rasa abin da aka dauko 200 ka ce to ga wannan kada ba shi wani ya daina abin da yake ranar gida yayi ita kuma 200 ta zama masa me rayuwa kuma ta zo ta hanyar ka ko kana so ko baka so